safiya ce ta ranar litinin wacce ta daidai da safiyar biyu ga watan ramadan safiyar shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yan shekara dubu da ɗari hudu kenan da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na a التقصير في تربية الأولاد المظاهر سبل الوقاية والعلاج مع الشيخ محمد بن إبراهيم الحر دمك من تابع من أجل واتن شنفر فرقو دمال يساري أجل من اللتاس مالا يكاو من اتشوى ابن القيم الله يجب أيش برحمة إلى اتشوى yara nawa ne waɗanda suka lalace suka zama marasa arzikin rayuwar duniya da lahira ta dalilin iyayensu waɗanda su ɗin nan kamar wani hutsuri ne na ɓangaren hanta da ke cikin ƙirjin iyayen nasu tun daga duniya har lahira ta dalilin ya sa 'yayan suka lalace suka zama marasa arzikin rayuwa ta dalilin sakacin su iyayen da kuma nuna ko kula da yawa yaran ladabi da kuma taimaka ma a kan abin da wato ya shafi sha'awar zukatan ƴaƴan har ma ɗayan su irin waɗannan iyaye yana ganin cewa abin da yake na taimakon ɗan akan abin da ransu ke sha'awa girmama ɗan ne da ibn ne ce bayan ko wulaƙanta ɗan mutum sai ka ga yana ganin ai ba wannan nuna jin tausayi ne da ɗansa abin da yake na taimaka ma ɗan kan abin da ransa ke sha'awa bayan ku zalunta yaran don haka amfanuwa da ɗan sai ta kuce ma uban ko uwar tun daga duniya har lahira jama'a kun gane tun daga duniya ba za su maka addu'a ba kuma je lahira ka mutu ba za su maka addu'a mun karanta manzon Allah ce إن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة الله ينا لقى درجة باوة الجنة إذا أكا لقى درجة صلاة النبي يتي سيبا ويتي أي رب أنا هذا إذا جدي يا أكي حكا ناقى أنا دار لقى درجة sai Allah ya ce istighfari wa nabika laka addu'ar da ɗanka yake maka yake maka ne yasa Allah ke ƙara daga darajarka watan an da ɗanka ko ɗayanka suka rinka maka dalilin haka ne yasa Allah yake ta ƙara daga darajarka a nan cikin aljanna na haka za ka ga uban da ke sake an gane yake nuna ko in kula game da yi ma ɗan shi ladabi yake taimakon ɗan akan sha'awar ransa yana riya cewa haka girmama ɗan ne bayan wulaƙanta ɗan ne yana riya haka tausaya ma ɗan bayan zalunta ɗan ne to irin wannan uba shine za ka ga cin moriya amfano amfano da ya kamata uba yi da ɗa to sai ga ta kuce na irin wannan uba sannan irin rabon da ya kamata ya samu ma a nan duniya ta dalilin ɗa ko a lahira ta dalilin ɗa sai ka ga ya kuce masa sai ma da ya ce idan ka kalli lalacewa wacce ta fi afkuwa a cikin ɗaya to in Allah ya so za ka ga mafi yawanta da ele envia eu sou. duk inda ka ga yara sun lalace mafi yawan lalacewa ya'ya da nuna iyaye malam sun ce ka karanta littafin tufatan maudu bi a fi ahkamin maulud na ibn qayyim shafi na ɗari da arba'in da shida zuwa da bakwai a nan shi malam wato muhammad ibn ibrahim alham ya naɗalko wannan magana ta ibn qayyim sai malam ya ce wanda a nan za mu tashi ko wal hadith نلخص في هذه الحلقة ko karatu da zani a kan wannan halka wato wannan zaman wannan karatun na yau abinda za mu magana a kai sai ya kuna an tafsir fi tarbiyyatul aulad da sannu in Allah ya so a zaman nan maganganun da za mu za mu yi ne game da abin da ya shafi gazawa an gane ko rashin iyawa wurin yadda ake tarbiyyar da a musulunci wa zalika min filalin wa kafatin taliya wannan bayani da za mu gabatar a wannan zama wanda ya shafi gazawa ko kuma nuna rashin baka game da tarbiyyar ɗaya to za mu bayanan ne a tsakankanin waɗannan alwakafat ɗin an gane su ne wannan matsayi na ɗaya na biyu na uku da za su zo a nan gaba da za mu tattauna a kansu abu na ɗaya malam ya ce التحذير من التقصير في تربية الأولاد أبو نفرق أزمنا دوام تتولى أكاسا شيري غرغئي دزم كمي دقوه وصف كيد شرع المسلمين في تيمة إياه دمدى جزا وورين تربية الآية شيري التحذير سورة gargaɗi jan kuɗi التقصير taksir game da gazawa fi tarbiyatul aulad wurin tarbiyyar yaya da Allah ya baka jama'a kun gane ku dan ya ce al auladu amanatu shi ma wannan malami ya ce ɗaya amana kuma Allah sai ya tambaye ka akan wannan amana da ya baka jama'a kun gane ko Allah ka shirya da da haka a zaman nan abu na farko da za mu tattauna a kai shine gargaɗi jan kunne tsawa da shari'ar musulunci ta yi game da abin da ya shafi gazawar iyaye wurin tarbiyyar ƴaƴansu abu na biyu malam ya ce da za mu tattauna a wannan zama min mazahir taksir zai mana bayani na wasu kaɗan daga cikin alamomin da ke nuna mutum ya gaza wurin tarbiyyar yara wal khata kuma a zaman nan za mu tattauna game da kurakurai da iyaye ke fi tarbiyyatul aulad wurin tarbiyyar 'ya'yansu me da me za ka ga mutum in bai kula da su yana nuna ya ga game da tarbiyyar yaya a wannan halka za a ji insha Allah menene da menene kuma idan ka gani tare da mutum yana nuna kuskure karara game da tarbiyyar ɗansa wannan zama in Allah ya so wannan halka abinda za ta tattauna a kai kenan sannan abu na uku da malam zai tattauna mana a kai shi ne tasa'ula an gane ko shi ne wasu tambayoyi da malam zai ko ya ba mu ansa a kansu ko kuma ya bari ne mu ba da ansa a kansu game da abin da ya shafi matsalan nan ta tarbiyyar ya'a da gazawar wasu iyaye kan haka da kuma kurakuran da wasu iyaye ke yi kan tarbiyyar ɗaya jama'a kun gane misali malam zai iya tambaya misali zan buga ba ina cewa ya kawo ta bane zai iya cewa mutumin da Allah ya azurta shi da ɗa da garin Allah ya waye ya san ɗabbi kwana a gida ba jama'a kun gane ko shin haka daidai ne ga irin wannan uban ko ba daidai ba ne to sai ya ce maka ba daidai ne saboda ga dalili wani lokaci ko in yi wannan tambayar sai ya gaba ke shi sai ci gaba da wani karatu ka ba da ansa da kanka jama'a kun gani yana iya tambaya cewa mutum ne yake da ɗa ya ɗauki ɗan shi ya kai shi makarantar islamiyya ko ta an gani amma tun da ya kai ɗan har aka gama tam na farko bai taɓa zuwa makarantar haka kawai don ya sa ido ko ya tambaya akan yaya kasancewar ɗan a makarantar shin wannan daidai ne ga iyaye ko ba daidai ba ne sai ya ci gaba da karatu kawai baka da magana jama'a kun gani to ba ma can ba yanzu wani ɗan shi sai fara makaranta har ya gama bai taɓa zuwa ba shin wannan daidai ne ko ba daidai ba ne a baji na tarbiyya shin kuskure ne wannan ko ko daidai ne to ba zai ce ko ba sai wuce wani lokaci kuma in yi wannan tambaya to sai ya ce ba daidai ba ne me yasa sai ya ce ga dalili shine tafa'ulat an gane ku watan abinda kalmar take nufi shine wasu tambayoyin a tafa'ulat ko kuma wasu nauye-nauye na musamman da shari'a ta dora kan iyaye wanda dole su sun kula da su an gane ku idan ba su kula da su ba to dama sun shirya ma tambaya shi kenan kawai أبناء القبال في الصور نشهد من تربية السلف لأولاده سيكون صفوفنا باوين هكو هكو هكو معنو عند هكو واتوس السوري وسط أبو بواد ذي كاو مكبيني فانك كالنار masu haskaka ma iyaye game da abin da ya shafi tarbiyyar magabata ga 'ya'yansu wata zai kawo wasu misalai na irin tarbiyyar da salafu salih suke ma tarbiyyar da suke ma zai kawo maka surorin waɗannan tarbiyyar ka ji kuma ga shi ka gani a littafi kana ƙoƙarin kwatanta irin wannan abin da ka ji yanzu za mu karanta ko ka gani ga shi a rubuce ko kuma ka ga sura yadda suke tarbiyyar waɗannan surorin na yadda magabata na ƙwarai suka bi wurin tarbiyyar ɗayansu zan kawo maka su a wannan halkar insha Allah wato imam malik in ba manta ba yana cewa ba wani abu da zai iya gyara al'ummar ƙarshe sai abin da ya gyara al'ummar farko duk wata dabara yanzu da za ka yi dan ka gyara ƴaƴanka ba ba yanda za a yi su dawo sai ka kalli magabatan nan yaya suka bi wurin gyara ƴaƴansu ƴaƴan suka zama gyararru salihan bayi in ba wannan hanyar ka bi wallahi karya ne ba yanda za a yi ka su zama na kwarai haka imam malik ya ce ka kawo talabijin ka kawo dish ka kawo dvd mp3 mp4 ko ne ka bayar kana ganin wai zai taimaka wurin tarbiyyar da ƙarya ne ba abin da zai gyara al'umma ƙarshe sai abin da ya gyara al'umma farko jama'a kun gane shi yasa ka ji aiko dan fuli yake cewa wattiba'u salafi aula sai ce bal huwa wajib bin magabata ka duk abin da za ka yi shi ya fi dacewa kar ka ɗauki abin da watanni dan baya suka zo da shirin tsarin tarbiyya kamar na magabata dan sai ce yin tsarin magabata kan komai aula shi ya fi dacewa sai ce bal ba ma shi ya fi dacewa kamar a ce ba wajibi dole ne ma sai an bi su ana so a zauna lafiya sai kawo falyahdar alladhina yukhalifuna an amri a ba shi ba sai kawo wannan aya da Allah a Qur'ani yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi kullu ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla ومثله جهنم وساءت مصيرا wanda duk ya saba wa manzon Allah tsarin da annabi ya rayu a kai ya ɗora sahabbai a kai wanda duk ya saba ma wannan tsari wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya ɗau wata hanya da zai bi ba wanda annabi ya bar sahabbai suka bi ba ba wanda sahabbai ke kai ba wallahi ma ta wannan sai mu bashi da abin da ya ɗauko kansa a nan duniya duk abin da ka cicciko sai Allah ya tafiya ka dora sai ya barka da abinka wa mislihi jahannama ana tashin alkiyama kuma Allah ya ce mutum irin wannan sai mu kona shi da wutar jahannama tun da ya saba wa manzon Allah ya bi tafarkin da ba na magabata ba ba hanyar da sahabbai suka dore rayuwa irin ta yi ba to sai mu bashi da abin da ya ɗauko ba kasa mu ƙona shi kuma da wutar jihar jahannama Allah da kansa ya ce makoma ku tayi an yi ɗarkon ɗan kifi a ce ka gama rayuwa a duniya kana zuwa lahira kuma Allah ya wurga ka jahannama duba ku zamanin tun zamanin asbabu abubuwa ne wasu za su amma idunan su sai su a kullum irin kalli imam malik yana zaune a masallacin manzan Allah wani ya wuce to an ga malai ya biyu mutum sallallahu alaihi wasallama mu za mu gaba za mu tafi aikin hajji ko za mu je umara ce to Allah ya tsare Allah ya bada sa'a zawa da kuma Allah taqwa kaza kaza yi addu'a sai ce to Allah ya tsare malaka na kaje kamata in dau harama yace inda annabi ya ce a dauka sai ce ni mabacin kadarin annabi zan dauka sai ce a a kaga manzon Allah ya dau harama sani a zulhule sahabbai dinnan suka dauka duk wanda ka ji magabaci ne a addinin nan nan ya dauka kuma annabi bayan a nan ya ɗauka a nan ya ce a ɗauka sai ce to yi dai a nan zan ɗauka bakin kabarin annabi sai ce to aksha alaikal fitina ina ji maka tsoron sa kanka cikin bala'i ko da masifa ina ji maka tsoron fitina sai ci a wata irin fitina kuma daga na ɗau harama a nan sai ci a baka ji abin da Allah ya ce ba hal yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim da haka duk wanda ke son ya haɗu da Allah lami lafiya to ya bi tsarin da magabata wurin yin komai suka yi to zai zauna lafiya da ubangiji ka ku zan ka zauna lafiya da ubangiji to ko da ka bata da sauki matsala. da ma kun gane ko to wannan wasu surori suwar mushrika min min tarbiyat as-salaf li auladihi surori ne masu haskaka ma al'umma na wanda magabata na kwarai suke tarbiyyar ƴaƴansu an gane ko abu na biyar wanda malam zai tattauna mana a wannan zama muna shida shine wasu ƴan waƙe-waƙe waɗanda malam zai kawo watan anashi ƴan waƙe-waƙe waɗanda malam zai kawo waɗanda suke da alaƙa da tarbiyya ko gazawar iyaye wurin tarbiyya abu na watan shidda malam ya ce a wannan zama abin da zai tattauna mana a subulin ma'ina ala tarbiyyatul aulad hanyoyi waɗanda shari'a ta zo da su da za su zama masu taimakawa akan yin tarbiyyar ɗaya a tsarin addinin musulunci malam ya ce wa akhira karshen tuka tuka a ƙarshe wannan shimfiɗa da nema wannan littafi as'alullah bi asma'ihi husna ina tawassuli wurin roƙon da nake wa Allah da sunayen Allah tsarkaka wa sifatihi ula ina tawassuli a wannan addu'a da nake ta hanyar wato sifofin Allah madaukaka an yusliha lana niyya wa zurriya Allah ya gyara niyyar wurin karatun nan ko rubutun nan Allah ya gyara mana sa'awu jama'a kun gane ko manufar da ta sa muke karatun nan Allah ka gyara mana ita ka zama dan kai muke jama'a kun gane rubutun da malam ne ma littafin nan yace ya Allah ina tawassuli da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka madaukaka ka gyara niyya ta wurin aikin rubutun da zama littafin nan kar ya zama dan in birge zai ko in ba da haushi kar ya zama dan a jini ko dan a ganayi a ya zama dan kai kadai na yi jama'a kun gane ni ma ko ina tawassuli da sunayen Allah da siffofin shi tsarkaka maɗaukaka muna tawassuli da ajalin da muka ɗauka muke wa ubangiji ya Allah ka gyara ni wa wurin karantar wanda za mu littafin nan da sauraron da za a masa wa zurriya ya Allah ka gyara mana su'an Allah ka kyautata mana su Allah ka sa su zama salihan bayi Allah ka sanya su daga cikin wallazina amanu wa واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Allah ka gyara niyyar mu ya sa dan kai za mu yi Allah kuma ka shirya mana ka kinsa mana zur'an wa an yaqina na ala anfusina ya Allah ka taimake mu a karan kan kawunan jama'a kun gane duk inda zaniya za ta kwashe mu Allah ka taimake mu kan mu duk abin da za mu haifar mana da matsala tsakanin mu da kai ubangiji Allah ka taimake mu kan abin a koyar ko a bayyane wa auladina ya Allah ka taimaka mana akan ɗaɗan da ka bamu su zama kintsatsu shiryayyu ka taimake mu akan yin tarbiyyar su irin yadda kake so ka yarda da shi jama'a kun ji addu'a da malami ko innahu wali zalik domin Allah bai iya haka ko Allah ba zai iya ba jama'a kun gane bukata ni'ima ce muke da ita akan a wurin Allah ya mana haka amma yujibul mutarra idza da'ahu Allah kai ne ka ce rabbukum du'uni wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe to Allah da addu'a mu astajib lakum Allah kai ne ka ce zan an samu وأنت أمرتنا الله بدعائك ووعدتنا بإجابتك كنقول فأجبنا يا dama Allah wani zalika ne Allah ne haka ne wal qadir kuma Allah mai iko ne akan ya ce mana game da waɗannan addu'o'i da muka yi wallahu a'lam Allah shi mafi sani an gane ku ba wa ma utitum min al illa qalila duk karatun da ka yanka da shi to ubangiji ya ce dan kadan ne dan hikon nan ne kaga shi al'amarin karatu haka ne dan kadan din nan da shi ne kake kun wani da wannan dan kadan din ne kuma wani ke kun duk yanda ka yanka jahili akwai wanda da kuma sai ka gane kai kam da baka ce da shi wala ka ka wuce shi a karatu jama'a ku gani duk yanda ka ganka da karatu kuma sai ka ga wani sama ya da duk yanda ka ganka da karatu in Allah ya so in dai kana yawo cikin jama'a sai ka ga wanda ka dan dara a karatu kai ma وما أوتيتم من العلم إلا قليلا شيء سامع له والله أعلم الله دا ما شيء في سبيل ba mu rubuta littafin nan don mu nuna muku kowa sani ba ko karatun da za mu yi ba da ba don muku kowa sani ba ne da mu da ku duk dai ana dan bubbugawa ne dai Allah ya cika mana sauran wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Allah kai da tsira akan annabi mu annabi muhammad wa alihi da alayansa wa sallam Allah kai karin aminci akan annabi muhammad an gane ko wannan mai mukaddima na wannan littafi shine Muhammad bin Ibrahim Alham kusan ya gama rubutun wannan littafi ne a ashirin da bakwai ga watan watan sha ɗaya shine watan dulka'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da dari hudu da sha hudu yau shekara nawa kenan ɗari hudu da sha hudu daidai to dama abin da ke so in ji yanzu dai a wurin nan wasu da su rufe ma shekarun da malamin rubuta littafin shekara ashirin daidai yau da rubuta wannan littafin yan watanni ne kaɗai suka rage ba wata biyu ko shekara ashirin ba wata biyu a nan akwai wanda ba a haife shi ba lokacin wani kuma an haife shi amma da yi sai karar da komai ba sanda ma ne ya gama rubutun littafin amma ku ji tun wancan lokacin kun ga irin taban da suke rubutawa suke karantar da 'ya'yansu shi jama'a kun gane yau littafin min hajjin muslim na jarir aljazairi wurin shekara arba'in da shida da rubuta sa shekara arba'in da shida jama'a kun gane mutum nawa aka haifa a nan kuma an haifi wani hankali ka haɗa arba'in da shida da ta wuce jama'a kun gane ko to irin waɗannan littafan sun suka tsaye a kai wurin karantar da al'umma haka da ya musu lantoci da shi har abin ne tasiri a zukatan mutane shi ne kaji suna iya fitar da ya'yan da kake ji nagartattu ne a cikin al'umma wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabitha la yakhruju illa nakidan jama'a kun gane za ka ji karatu akan abin da ya shafi yadda ake sa yaro zama mai gaskiya to idan mutum ya rasa gaskiya to duk wani abu da zai yi a rayuwa sai ka garshin gaskiya ta shiga cikin abu in dai mutum bai da gaskiya to ko addini zai karanta sai ka garshin gaskiya ce kawai ka gane wannan in aikin ofis ka ɗauke shi sai ka ga rashin gaskiya in dai mutum zai yi magana baya gaskiya wallahi ko riga zai kai a ɗauka mai sai rashin gaskiya duk abin da zai yi siya rashin gaskiya jama'a kun gane domin kwariya tana ba da abin da ke cikin ta kwariya abin da ke cikin ta take iya bayarwa Allah ka shirya da mu to kaji adireshi na wannan malami shi ne sha ɗaya ɗaya ɗaya tara uku biyu sai kuma akwatin gidan waya ɗari hudu da sittin daidai malam yace at-tahdhiru min at-taqsir fi tarbiyat al-awlad dama yace a zaman karatun nan da abubuwan da zai mana rubutu kai ko karatu na farko yace gargadi da jan kunne da tsawa game da gazawa game da baka iya ba na yadda ya kamata kai tarbiyyar 'ya'yan kai baka iya ba gaba daya Kana da mugun gazawa game da yadda ake tarbiyyar yaya a tsarin musulunci malam sai ce kama annal walidain haqqan alal aulad kamar yadda uwa da uba tabbas a musulunci suna da haƙƙi akan 'ya'yansu to fa kadhalika lil awlad haqqun ala al walid to haka ma fa su ɗaɗan suna fada haƙƙi akan iyayen jama'a kun gani kamar yadda kowa ya sani lallai iyaye suna da haƙƙi akan ƴaƴansu to ka sani fa haka kuma abin yake ƴaƴan ma suna da haƙƙi akan iyayen nasu jama'a kun gani dan karkai tsammanin kai ba wai kai ne kawai kace da haƙƙi a kanka billahi allazi la ilaha illa huwa ka karanta wancan littafi tarbiyatul aula a a tarbiya alaman hajji a alaman hadis ahli sunna wal jama'a ka ji magana da duk wanda ka gan shi zai zama uba to haƙƙin ta ke fara hawa kai shi kafin haƙƙin shi ya hau kansa duk wanda ka ga uba ne kafin haƙƙin shi ya hau kan ɗansa to a musulunci haƙƙin ɗan ke fara hawa kan shi watan tun ka haihu har Allah ka ya riga ya kama ka tun ka haihu da har Allah ya kama ka na ka taɓa wa ɗan haƙƙi ka ci amanar ɗan tun kan ma ka haifi ɗan eh, a ba wannan ba wancan alamar hajji ahlus sunna wal jama'a kun ko gane jama'a ku ji wani haƙƙin ɗan shi yana hawa kansa wallahi tun kan ya auri uwar ɗan haƙƙin ya hau kan shi ba kuma zai ci amanar haƙƙin ubangiji kamun ka auri uwar ɗan har ubangiji ya kama ka kace haƙƙin ka. amana ɗanka tun kan ka wannan ya ce ga sayi na umar shi ne bishara ya nuna mana hoto na wannan magana yaro ne je ci mutuncin ubansa ya zazzage shi har ya kai mai bayi ya wulaƙanta uban ya tozarta shi gaban mutane hankalin uban ya tashi sai kai masa na umar tsara umar ya ce a ji a kira aka je aka ce wa sarkin musulmi amirin ya ce ka zo yana zuwa sayyidina umar da ce ku shiga dukkan shi ba kuma yan banzan duka ba kawai ce yaro zauna ya zauna ya ce me yasa kake wulaƙanta ubanka kake zage shi kake cin mutunci shi kake masa kaza sai ce kamun ba da amsa sarkin mulmuli tambaya zane wai mu da'a ba mu da wani haƙƙi ne akan iyaye su kaɗai ne suke da haƙƙi akan mu sai ce akwai sai ce to me ya da ke kansu sai ce farko sun kamu su auri uwar ɗaya ta tsaya su ga wace ce ta dace ta zama uwar ɗayansu ai sun kai aure ne haƙƙin ɗanka haƙƙin ɗanka ne kamun kai aure ka tsaya ka ga wace ce za ka ɗaura da za ta zama uwar shi yaron naka wannan haƙƙin yaro kamun kai auren fara kamun ka fara neman wanda za ka aura ɗanka na da haƙƙi a kan ka tsaya ka kalli wace ce wannan da zan je in aura da za ta zama a ƙarshe ita ce uwar da za ta zan haifa shine ne ka ji malaman tarbiyya suke cewa dole ka ji tsoron Allah sanda ka ta ma aure ka kalli ita wannan yarinya da ta faɗa ma rai ka ji kana sha'awar ka aure ta ka natsu suka ce tsakaninka da Allah wannan yarinya da haka uwarka take sanda take budurwa za ka yi alfahari da cewa ga uwarka da take budurwa a'a to tsakaninka da Allah wannan ita ce in ka aura za ta zama uwar 'ya'yanka mu ma kenan ba za su yi alfahari da ita ce da ba amma duk wanda ka kalle ta gata da haka uwarka ta yi ruciya alhamdulillah za a ce uwarka sanda take budurwa mutumiyar arziki ce mutumiyar kwarai ce to na ka auri irin wannan amma sai ka kalli wannan in ita ce uwa ta sanda nake sanda take yarinya a uzu billahi Allah ka tsare wanda ko jari ba ta sa wannan ce za ta zama uwata ba ta zuwa makaranta ba ta kula da sallah kan lokaci ba ta kaza wannan a ce kuma ita ce uwata sanda take yarinya ba uzurna ha shanillahu an zalik Allah ka tsare ni to kuma ita ce kake so kuma ka aura to haka malaman tarbiyya suka ce ke ma sai ki kalla sanda duk wanda ya zo neman aure ki sai ki auna shi wannan tsakani da Allah sanda babanki ke saurayi idan irin wannan idan irin yanda wannan yake zama za ki ji daɗi a ce haka baban ke taso dan buga ne wanda ba su da aikin siyawo da gajeren wanduwa unguwa masu yin suluka da tebutani waɗanda azumi ne ya kama amma da an yi asuba za su je kwallo azumi a watan azumi a cewa an sa ramadan kwas kuma su ce yi yanzu ubanci tsakaninki da allah sanda yake saurayi in irin haka yake za ki ji daɗi a ce wannan bai da ya zai ki a'a ba za ki ji daɗi na kuɗi to wannan sai zo neman aurenki shi nan sai a yi rufa a ce a auren a haka kuma sai ki haifar da irin wannan yaya abu da ya kyau a nan na buga muku misali wata rana da wata matsalar wata mata ni ta sama na rantse da Allah ma da hadisan dukka wannan labarin ba ƙarya ba ne ni ta sama a cikin wurin nan tana kuka hawa yana zuba a cewa jiya da daddare mai gidanta ya shawo jiya shi ya dawo ya zo mata ɗan bangon buka tun daren take kuka har da yawayi ta ce amma abin da ya fi damunta tana da ya budurwa ya ce ta fito za ta tafi makaranta wurin aiki sai ta biyo ta gidansu tana biyowa ta shigo gidan ta da uwar ta wuce sai ta ga uwar na kuka mama ya aka yi ta ce a ai jiya baban ku shawo jiya yadda dai ke shi ne zo mu duka kalli jikina wallahi ya ta fashe da kuka har yanzu yana nan yana miki wannan abu yar sai ta fashe da kuka uwa na kuka ɗan na kuka ofin za ta tafi sai yar kawai ta ce mama ta ce na'am wai ke dan Allah san da kike budurwa babu wanda ya zo neman aure ki ne sai baban mu na rantsi da Allah haka ɗar ta ce mai da bakin ta ta gaya min wannan magana zai ce tun da yake budurwa wai ba wanda ya zo neman auren ne sai ba mun sai ta ce akwai waɗanda suke suka nemi sai ta ce to me yasa kike bi kika aure ba mun billahi allazi la ilaha illa huwa wannan matar haka ta gaya mu sai ta ce me yasa kika bi kika aure ba mun wallahi uwar haka ta ce sai ta buɗe ba ta ce kaddara sai kun gane ni ne nake comment din nan daga baya na ce ba ruwan kaddara da ruwa kawai dai kaddara kana mataki ba ruwan kaddara saboda mutanen mu suna da irin wannan matsalar ga matsala ana kallo sai a shige mata sanda ta bayyana kuma sai a ce to haka Allah ya kaddara ƙarya ne ba wani haka Allah ya kaddara lokacin da ya je fara bugunta billahi sai da ce ta je gabo ta shina da kwandon a ciki ya je sabon da ya ji ya yi kaza da kasafawa to ka ba ka yanzu kun ga irin wannan matsalar ita ce matsalar da ake cewa ka kalla tun kamin ka fara neman wacce za ka aura amma mutum sai ce ai shirya ta Allah ce kawai shi yana ganin tun da yarinyar nan ta musu zai aure ta haka an Allah ai shirya ta Allah ce gaskiya ne shirya ta Allah ce amma ga shari'ai sai ka je ka ɗauki wannan kana kala ma Allah cewa shirya ta Allah ce sai ga mutum ya je yana neman tattala shi yana ustazanci yarinya mai matsala a unguwa wasu ya ce ai ta matsalolin tana suna ne kai ma makale ma wata can ka ce kana son ko wannan ce kadai ita kadai ce mace wan nisa'u siwa haka tsiya ga ma tarin burjin a gari wannan ce wannan ce kadai mace in banda yaudara sai ka ce za ka gyara ta ai Allah so zan gyara ta ai za ka rinka zuwa karatu za ka rinka Allah ke gyara mutane ba kai ba ya za a yi ka gyara ka. Allah ne su gyara mutane za ka yi da kanka ne jama'a ku gani tankaɗe sai ka tsaya ka tankaɗe ka tankaɗe kamun ka afka ma wanda za ka aura in ko ka ki ji wallahi ba za ka ki gani ba don lahi a min ghayrillahi akhiruha inna lillahi duk wanda za ka so ko ka abuta ko ne za ka yi da mutum in dai ba a haɗu saboda Allah tsarin da Allah ya ce a wurin faɗuwa ba karki sai an ci da yatsa sai an ce inna lillahi wa inna ilaihi ko da ce amfani ba dan ka riga ka buma kanka jama'a musulmi kun gane ko to dan haka kamar yadda iyaye ke da haƙƙi akan ƴaƴa to haka ƴaƴa suna da haƙƙi akan iyaye dan haka Umar sai ce a lallai ƴaƴa kuna da haƙƙi akan iyaye su tsaya su zarzo su zaro ta kwarai da za ta haifi yaro sai gudu ya kai abu na biyu ya ce su karantar da kuɗi an haife ku littafin Allah kuɗi a kwakwari ku fahimci shi yaro ya kalli uba uba ya sun da kai na ji biyu abu na uku su zaɓa muku suna kyakkyawa sai yaro ya kalli sai na umar ya ce to gashi nan tambaye shi a cikin abu uku nan wani wani ɗaya ne tambaye shi wacce irin uwa ya aure ta haife ni. duk sanda na kalli yadda ya aure in na ga wannan ita ce uwa ta sai na ya ɓaci sai in ga wannan ya cuce ni Wanda ya gama cutar rayuwata to da yawa haka mata kuke jama yayanku game da mazajen da ɗaya kan yi uban shi sai ga wannan uwar ta cuce shi wai wannan shi ta aura ya da aka haife shi kin ci amanar shi jama'a kun gani har yau a ce wai mutum ya girma ya manyanta shekara hamsin da takwas ko sittin da biyu amma zai zo zauna a layi a unguwa a titi ba a ba ya zauna suna karta da azumi ba wanda wace irin lalacewa ce dan shi sai zo wucewa da abokansa ta layi kawai sai a hangi da kwankwason uban zaune suna karta a daidai lokacin fa da ya ce ana tafsirin ƙur'ani a masallaci amma su suna nan suna tafsirin shedan yaron yana hango shi sai kawai da kai sai ya ɓaci saboda sun taso daga tafsiri ko za su tafsiri sai ga idan su kuma irin wannan hali sai ran shi ya baci sai ji dama a ci ya halarta da ya ta abin diga ya harbe shi kawai ya ɓuta ya daina ganin shi jama'a kun gari Allah ka shirya da to sai Umar ya ce kai da su da wata irin uwa ka aure sai sun da kai shiru sai ce irin tsofaffin karuwan nan ne ita ce ya auro ta haifi duk inda na zaga sai yanzu ana labarin tsara ta sanda take budurwa duk sanda na zaga sai yanzu ana labarin ai ce take ba ta jin kunya kowa haka za ta ratsa unguwa ta sa miniskir ga ruwa wuyan ana kallo ga su wani irin wannan ya auri ta haifi Allah ya isa ban ce ba wannan ka ci amana suna ku ya ce ka ji abin da ya samu gungura kashi wannan dan kwara eh, kun gane abu na uku ya ce a tambaye shi a littafin Allah me ya koya mu na iya ko me ya da aka koya min na iya ba abin da na iya sai na umar ya kalli datti da mai ce datti da kaji abin da ya wuce haka ne sai ya da kai su kai jawabi mana haka ne ya da kai su umar sai ya kalli yaro ya ce tashi tashi yaro ta ya tashi yaro na fita daga majalisar umar sai na umar ya miƙe ya danna da nan dama yana da wata sanda wani muhajiri ya dinga kwama mai ya dinga kwama mai ya ce da cijan banza da cijan wuce kai ka fara cutar da ɗanka tun kai zo duniya su ce ka da umar na dare yau da tawa ne zai rika kwama ma wannan kwatakwar akwai layin da ba zai fi wani da ci gaba don ma ba duk gida ba ka gani to idan umar bai buge ka a wannan rayuwar ba bari a ji lahira ka gani mala'iku da za su dinga kwama maka wannan kwagirin wanda duk da yi aure da yana da chance tsaya ku nasu billahi lazi la ilaha illa huwa kana da chance kai ko da ka riga ka birma kanka to kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati kai kan ka riga ka shiga abinda Usman dan Abdul As as-Sakafi ya ga da ƴaƴansa kenan ya ce ya bani ya amma ki hukuntarsu sun ga sun isa aure ne suka ce ku babu muna neman izini a ba mu dama mu je mu aure sai ce to ku zauna ku zauna suna zama ce ya ku ƴaƴana ku wanda biyu ta sama aure kamar wanda ya samu wuri zai da shi zai shuka an gane ku falyanzuru ru'un minkum haythu yad'u gharsahu dan haka kowannen ya sa ido da kyau ya ga gonar da zai shuka wuri ne da kyau ko in ya shuka wahala zai ba abin da zai samu jama'a kun gane sai ya ce walmir kusu kallama yanzu mace mai muguwar ɗabi'a da wuya take haifa ma mutum ɗana ƙwarai in dai mace na da muguwar ɗabi'a da wahala ta haifa maka ɗaka ya zama na ƙwarai haka Usman ɗan Abdul As a sadafi ya gaya mai Aisha sai ce don haka fa takhayyar ku tsaya ku zaɓo ma kanku matan da za ku aura walau ba da shi ko da bayan tsawon lokaci ne da za ku yi auren ba kar ku damu ku tsaya sai kun zaɓo wanda ta dace ta zama matar ku ta zama uwar ƴaƴan ku kar ku yaudari kanku jama'a kun gani zama ɗa mai tarbiyya mun karanta a wurin nan a ɗaya daga cikin tafan da muka rinka karanta su na tarbiyya kasancewa ta ya zama mai tarbiyya abu na farko shi ne kai ne ba kai ne za ka fara zama mai tarbiyya kai ne za ka fara zama na ƙwarai kai sannan sai ka nemo irin ka kaura to a nan ne ake sa ran ganin ɗaya zan mai tarbiyya amma kai kan ka ga da kake dan kula da kai to kuma sai kana tsaron ne ka ga da ma hadisi alqur'ani to sai ina ka ga da ran arziki irin albarka to ta ina bayan kai ga da kake a gari da kama da yace kama annal walidain haqqan ala al-awlad kamar yanda iyaye kowa ya sani suna da haƙƙi akan 'ya'ya ku da kaɗan daga cikin haƙƙin iyaye a kan ƴaƴa kisar sa kisar na ta abdullahi dan abbas da wani mutum tun daga garin su ya ɗau uwarshi a gadon baya a ƙafa ya tafi da ita aikin hajji sai da ya gama komai da aikin hajji tana gadon bayan shi duk inda ya gaji nan za su tsaya ta huta shi ya huta in za a tafi tana miƙewa sai ya doka sai ta hau sai ya wuce ranar da ya gama komai yana tsawon ya bayi cikin sai ga abdullahi dan abbas ce alhamdulillah wani ga ta malami kai sahabin annabi ne kuma malami ta ga wannan dattijo ya ce ita mahaifiya ta ce ita ta haife tun daga garin na goyota ba inda ta taka komai ne mata tana gaban bayana to alhamdulillah yau za mu gama tsawon ya bayi zani kila shi ne dama na so in haƙoƙar da Allah ya tsora na mutane tsawa ce da haka ka ba mutane da haka ka ba mutane ka soke haƙƙin da ke kanka na ta na da ke kanka ta tabbin ka ba mutane lokacin da za ta haife ka na naƙuda da ta yi yunkuri ƙwara ɗaya naƙudar ba fa duka naƙudar ba yunkuri ɗaya da ta yi kafin in za ta haihu mace tana yi ne kamar irin mai basir jin kusa ka siyari da karka cewa yana da dabara wani ma sai ya dan daga har sai ya miƙe tsaye sai kuma ya buhu kana yin rukuni sannan sai ya miƙe ya ma a tsanar haka zai tsaye har sai ya samu tus kusa ta fita sai ya dan ji ya samu sauƙi masu su ba haka ne don Allah to billahi da zina cikin za ta yawa ka ciki ta dinga yin kenan da ta ɗan yi ta tsaya da ta ɗan yi ta tsaya to fara ɗaya daga cikin abin da ka yi baka biya ladan shi ba baka tsayan wannan haƙƙin ba jama'a kun gani to tabbas a musulunci iyaye na da haƙƙi mai girma a kan ƴaƴansu wannan abin haka yake sai ma ne ce fa kazalika lil aulad haqqun alal walidin to haka su ma ƴaƴan iyaye sani su ma suna da haƙƙi a kansu وكما أن الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين كما يند الله القرآن بجرما دبوايا يا أمر تيمو جمدي وإيا يبدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إنسانا إما يبلغن أحدهما الكبر أو كلاهما وإما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kun gane ku wannan duk ne waɗanda suke nuni akan wajibi ne ka sauke nauyin da ke kanka na iyayenka to tabbas Allah ne ya umarni a an gane ko sai ma ne yace to fa kazalika amarna bil ihsani ila al aulad to haka kuma musulunci ya umarce ni kamar yadda bai musulunci ne ya umarce ni da yi iyayen mu biyayya to wannan musulunci shi ne bai kuma ya umarce ni game da kyautata ma 'ya'yan mu mutunta 'ya'yan mu ɗaura su akan tafarkin da ko ba ba za su damu a rayuwarsu ta dalilin haƙƙinsu da mai ba ubangijin da ya umarnin ɗaya ne allah da ya ce ɗaya su wa iyaye biyayya wannan allah shi ne kuma ya ce iyaye su mutunta ɗaya su ta su ɗora su kan tafarki rayuwa wanda zai tsare musu mutunci ya gyara alaƙa ta zama kyakkyawa tsakaninsu da ubangijinsu jama'a kun فالإحسان إليهم كوتتا ما يارا وللتربية تربية السوء والحرص على تربيتهم وقم قطعي أكل من تربية بعد أداء لأمانته أداء للأمانة to في wa kai nauyin أمانة da Allah ya bayar da amanar da Allah ya baka rukuni ka mai da abin shi in dai ka kyauta ta tarbiyyar yayan ka kuma nuna kwaɗayi yi duk ɗari a kai yayan ka zama masu tarbiyya to wannan ka ba da amanar da Allah ya baka riko kamar yadda ya baka kamar mai haka dan baka bari ta lalace ba wa imanuhu amma gazawar iyaye nuna ko in kula na iyaye wata tafsir an gane ihmal shi ne sakaci nuna ko kula wata tafsir da kuma gazawa rashin iyawa POA cikin tsara hankokin ɗaya bisu wannan a wurin Allah ka mai alhusu wal khiyana kuma ka ci amanar Allah ka haɗinci Allah wanda ke sakaci sakaci wurin tarbiyyar ɗaya, duk wanda ka ga yana gazawa wurin bin tarbiyyar yayan shi ko wallahi tallahi alhusu annabi ko ya ce man gashana falaita minna duk wanda ya mana alhusu bai tare da mu amma ba za ka gane haka ba sai an je kiyama kama Allah alhusu ba za je kiyama ga manzon Allah yana cewa jama'a ku taho gani ku taho gani kai da kai ma Allah albushu game da haƙƙin ɗanka kana garjewa za ka zo cikin musulmi gaban annabi mala'iku sai su tari a ai shi ma yana cikin al'umma ta sai cewa ai wanda ya rika a duniya ba sani ba kuma kai da kanka ka ce musu kenan man gashe na falisa minna annabi sai ce ka ba mutane ne ka ba mutane ka isa ka shiga jama'ar annabi ba sannan wal khiyana haɗincin ka haɗinci Allah duk wanda ke sakaci game da tarbiyyar ‘ya'yansa duk wanda ke nuna koɗin kula game da tarbiyyar ‘ya'yansa duk wanda watan yake gazawa game da tarbiyyar ‘ya'yansa wallahi tallahi haɗinta Allah ne ka haɗinci Allah ka ci amanar Allah Allah ko ya ce inna Allaha la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu ha'inci karanta zahabi cikin kitabun kaba'ir kusa ya ce abinda ake cewa babban laifi a wurin Allah shi ne duk abin da za ka ji Allah a Ƙur'ani ya ce wanda ya karɓa to Allah baya son shi to wani kai abin ka yi babban laifi ka yi kaba'ira duk inda ka ji Allah a Qur'ani ya ce wanda ya kaza ba na son shi to wani kai abu kai da balle laifi to to ha'intar Allah game da tarbiyyar ɗaya da ya baka rubar amana su to yana sa Allah ya ce baya son ka Qur'ani dan Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'ibin Allah baya son mahaifin mutane Karin ka rinka ha'intar mutane saboda kana ganin ba su da wayo kai ne kace da wayo an gane ku ba su da ilimi kai kace da ilimi ba su da kujera kai kake da kujera a unguwa kai ne kansila kai ne ma an gane ba su san me ake turowa ba amma sai ku ɗan yi burin burin shi kenan suna ganin ai kun yi daidai a aikin da kun sauki ha inda su kuke ba sani ba ne eh, to in ba su sani ba ubangijin su ya sani tunda kuma a haɗinta su kuke Allah ya ce inna Allah la yuhibbu al-kha'inina Allah bai san mahaifinta mutane jama'a kun gane to ka daina kallon kansila ko ciyama ka ji kai kanka in kai sace game da tarbiyyar ɗanka haɗinta Allah kai to kuma Allah ya ce bai san mai haɗinci jama'a kun gane malam sai yace wala tattauna harfi nusus a shariyya min al wa sunna amiratan bil ihsan ila al-awlad malam yace ayoyi burjik na nasu da suka zo a shari'a ƙur'ani da sunna ga sunan karara waɗanda ke ba da umarnin kyautata wa wurin tarbiyyar ɗaya wa ada'in ta ilaihi da kuma ba da amanar da Allah ya baka rubu an gane zuwa ga su ƴaƴan amanar nan da Allah ya tura dole ka sauki ka tura su makarantar islamiyya su iya karatun alƙur'ani da sunna su iya fikihu su koyi ladabi an gane ku marwan dan abdulmalik ya ɗauna ya kai shugaban malam sai ce abinda nake ka arziki don allah kamar yadda kake karantar da 'ya'yan jama'a alƙur'ani su ƙware su iya to ina son ka karantar da 'ya'yana su ƙware su iya amma kamar yadda za ka karantar da su alƙur'ani don allah ina ka arziki ka tsaya ka karantar da su su zama masu gaskiya kamar yadda za ka koya musu alƙur'ani to ka koya musu yadda za su zama masu gaskiya ka duba abin ibrahim naka iya ce ya ce ai muna iya yin alfahari tun da sabbin suke tarbiyya waɗanda waɗanda Allah ya aiko da wahayi ya jibanci al'amarin tarbiyyarsa da kanshi shi Allah shi ne annabi aiko ba haka ba ya ce to shi ne ya yi tarbiyyar sahabbai to mu kuma alhamdulillah sahabban da su suka tarbiya tarbiyyar ya ce amma ka sani wurin tarbiyyar da suka yi abin da kyau ya ce dan kanu ya birguna na ala wal amana wal afaf dukan ba suke sun kama kunnan, mu sun rammashe mu sai da suka tsaya tsayin daga, suka tabbata mun zama masu gaskiya a kudu masu gaskiya a magana masu gaskiya a aiki wal amana sai da suka tsaya tsayin daga. suka ga mun zama masu rikon amana zuciya masu tsara amana aiki masu tsara amanar magana wal afa suka tsaya tsaye da ka sai da suka ga mun zama sai suka ga zama masu kamun kai da natsuwa da sanin ya kamata girmama na gaba mutunta sa'a tausaya mana kasa jama'a kun gane Allah ka shirya da muhaddiratan min imanihim kuma qur'ani ya zo mana da bayani yawa waɗanda bayanan suke tsawatarwa game da sakaci akan tarbiyyar yaya wa taqsir da kuma nuna gazawa da gazawa ta hukukin game da abin da ya shafi haƙoƙin yaya qur'ani ya zo ya gargaɗi ba abin ba zai yi kyau ba in an haɗu da Allah ran kiyama qur'ani ya ba ya duk wanda ke nuna tsakaci da ko kularsa da wanda ke gazawa a kan tarbiyya yaya ƙur'ani ta yi gargaɗi ya ja kullu a kiyama fa in an haɗu Allah ya ce abin da zai ce ba dan karka ce ƙur'ani bai gaya maka ba kai da kake jira ma ɗaya ido haka nan jama'a kun gani ka jira ma ɗaya ido haka nan a fana yana ƙur'ani ya kai gargaɗi ya fa ja kunnanka qur'ani ya fa ce in aka je lahira ka haɗu da Allah abin kuma zai maka kyau ba ba fa za ka da kyau ba wanda kuma duk ji da yake gani ba in wanda ya ji ba zai ki gani ba Allah ka shirya da mu qala subhanahu wa ta'ala malum ya ce Allah maɗaukacin sarki wanda sarki ya tabbata gare sa yana cewa ko ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah na ba ku doka mai karfi amanonin da Allah ya nuna kan ku ku mayar masu amanar su ɗa yana da haƙƙi na amana da Allah ya baka ruku ka miƙa mai tarbiyya ya zama mai ita kamun kai natsuwa gaskiya rikon amana cika alkawari mutunta na gaba da shi ko da kafiri an gane ko girma ba na gaba da shi ko kafiri mutunta sa'an shi ko da ba musulmi ba ne jama'a kun gane tausaya ma na ƙasa da shi wannan dole dole Allah ka shirya mu wannan aya tana suratul nisa'i aya ta 58 wa kana kuma Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la takunu Allah wa rasula kar ku ha'inci Allah da manzansa wa takunu amanatikum sai ku ci amanar amanonin da Allah ya ba ku wa antum ta'lamuna kuma kuna sare da haka da ubangiji zai kama ku ya wurga wuta yana sane kima yana sane kai musulmi tun da kana sane ka ci amanar Allah ka haɗince ta Allah na sane kai musulmi ne zai wurga ka wuta saboda haɗin ta sarkai jama'a kun gane dan ba inda aka ce musulmi ba zai shiga wata ba a zai shiga sai dai ba zai zama ba amma dai wani musulmi zai shiga wata to irin wannan ha'incin ke jan haka dan laka kuna sane kuke ha'intar Allah kana sane ɗanka bai zuwa makaranta kana sane ɗanka ke zama ba aiki bai sai na baki ga yara nan samari yanzu duk sun tafi kwanu suna nan za su sa ramadan ko jama'a kun gane iyayensu kuma ba su sani wani kuma iyayen nashi sun sani kana sane da eh, yin eh, to Allah shi ma yana sane kai musulmi wala zai yi kauta wata kulu amana ci kuma an tunta alamu wannan aya tana suratul anfal aya ta 27 daidai jama'a za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna masu cewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum